ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا العميد شدة دوت رمضان Ija da ke sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam shekara shida, daidai da shida ga watan Mari shekara ta biyar. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya neman komi a gurin kowa. Cikin neman Allah da ya jasa da kaddara wasa ya ƙara da fuskocinmu a wannan masallaci mai albarka. masallacin mara da yayi malam salu a da ramma da ke na mu'assatul islah wannan dutse yiwuwar rasulun wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don shi da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne tafsirin mu na shida cikin jerin gwanin tafsirin sotul hadith muna nan a wannan tsura mai albarka a inda muka kwana a aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi aya ta sha biyu insha Allah. amma gabanin mu ci gaba da tafsirin za mu yi amfani da wannan dama mu gabatar da addu'a da ta'aziyya da jimani ga al'ummar musulmin Najeriya baki ɗaya na rasuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu kuma ɗaya daga cikin jagororinmu kuma ɗaya daga cikin iyayenmu a ɓangaren addini shine a shef hassan jingir mataimaki na biyu na Sheikh Muhammad Saliya ya Jingir wannan bawan Allah su ne mutanen farko da aka yi mai kafa addini da tabbatar da sunna da ƙungiyar izala a ƙasar nan Najeriya muna roƙon Allah ya ji kan malam Allah ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya tausaya mishi Allah ya yake mishi Allah madaukakin sarki ya kalle shi da idan rahma Allah madaukakin sarki ya haɗa shi da mala'ikun rahama Allah madaukakin sarki ya haskaka makwancin shi Allah madaukakin sarki ya sa kabarin shi ya zama dausaye cikin dausayin aljanna idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ta haɗa mu da su a cikin jannatin na'im fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir abu na biyu akwai tambayoyi kamar haka wani yana tambaya game da mutum ne ya je gida da azumi da rana matar shi ta taɓa shi maziyi ya fita a jikinsa menene hukuncin mutumin da yake azumi maziyi ya fita a jikinsa malamai sun yi saɓani game da wannan abun kamar yadda a abdulaziz bin babi ya ambata zance mafi inganci shine azumin shi bai kare ba amma ya yi ganganci bai kyauta ba kuma mutum ya nisance yin haka amma da mani ne ya fita a jikin shi azumin shi ya kare idan ya zama shi ya jawo abin da kanshi ta hanyar kallo ko tabawa ko tunani to azumin shi ya kare kuma zai yi kafara amma idan ya zama mafarki ya yi azumin shi na mutum yana azumi ya kwanta ya mafarki mani ya fita a jikin shi azumin sanana ko kuma ya shokin na wuta mani ya fita a jikin shi azumin sananan ko ya fado daga sama mani ya fita jikinsa azumin sananan amma in shi ya ta da sha'awa har mani ya fita azumin shi ya kari amma idan mazi ne azumin shi bai kari ba wallahu a'lam wannan kuma tana tambaya game da suna da yan uwa ko kuma dan uwa mawadaci ma baya taimakon su baya kula su sun zauna sun tattauna akan ɗabi'unsa labari ya kai a gare shi sai ya daina kula su ya daina magana da su yana gaba da su su kuma sai suka fita al'amarin shi suka daina kula shi menene hukuncin abin da suka yi to dukan ku ba ku kyauta ba ba daidai bane Allah ya maka wadata ka bar ƴaƴanka ko kuma ƴan uwanka ko kannanka ko danginka ko iyayenka a cikin talauci wannan ba daidai bane ko kuma kwaɗayi ya sa har kuka dawo? jama'a duk wanda yake da abin hannun shi bai baka ba ka rabu da shi ka nema gurin wanda ya bashi waye bashi ya kaka nema a gurin Allah ka huta ko mahaifinka ne shine dai ka na karshe ko wallahi in bai baka ba kar ka taba dala hankalinka kar ka taba damuwa ka nema a gurin Allah lalle ba daidai bane Allah ya maka wadata ka bar ɗan uwanka cikin wulakanci ko kuma ku sani ɗan uwanku ɗan uwanku ne akwai wata ka'ida ta rayuwa zan gaya muku ku rike ta ku aiki da ita ka'idar tana cewa duk wanda bai yi haƙuri da ɗan uwan shi ba zai yi haƙuri da ɗan uwan wani dole in baka jure ma takaicin ɗan uwanka ba wallahi sai wani ya sa ka takaici kuma sai ka jure in kai musu kuma a baka kashi kuma a wulakanta ka a zabi iyayenka da haka kowa ya haƙuri da ‘yan uwansa tunda kaga annabi Yusuf yayi hakuri da ƴan uwansa to kai ma kai hakuri da ƴan uwanka duk matsayinka a duniya ba ka kai annabi Yusuf ba da haka kowa ya hakuri da ƴan uwansa ba daidai bane yin gaba da ƴan uwa musamman kai kana karami kace kai kafi karfin ɗan uwanka kai ne wa dole wata rana kana da bukatar shi ko baka bukace shi a yau ba za ka bukace shi a gaba yan uwan annabi Yusuf menene ba su yi mishi ba shi da ya yi haƙuri daga ƙarshe da bakinsu suka buɗe baki suka ce laƙari asararka Allahu alaihi wallahi Allah ya fifita ka kan wani kuna da na mumin yi kuskure da haka kowa ya haƙuri da ɗan shi yana da kuɗi be da shi yana da matsayi be da shi malami ne mai mulki ne mai saurauta ne ko yaya ɗan yake ɗan uwanka ne ya fi ɗan wani a gurinka Allah ka taimake mu wannan kuma yana tambaya ne ya zai amfani da zamzam domin ya samu ƙarin imani to da yawa mutane suna hukunta zamzam da sauran ruwa ne. shi ruwan zamzam ya banta da kowane ruwa ruwan da ba zamzam ba shi ake karanta ma addu'a amma shi zamzam mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'u zamzam lima Shuri' balahu ruwan zamzam yana maganin duk abin da aka sha domin sa da haka kana son ka samu ƙarin imani shi kenan ka yi bismillah ka kudurta a cikin zuciyarka Allah ka ƙarfafi imani na shi kenan ka yi mai wahala kana da buƙatar ilimi ka sha zanzan Allah zai buɗe kwakwalwarka al'imam ibn hibban ya roƙi Allah ya ba shi ilimin hadisi da ya sha zanzan Allah ya buɗe ƙwaƙwalwarsa. abul aswad addu'a ya sha ruwan zanzan ya roki Allah ya buɗa mishi ilimin larabci kuma Allah ya bashi don haka ya halasta ka sha ruwan zanzan da kowace niyya babu abin da za ka karanta ma zanzan sai dai bismillah bismillah kawai za ka yi ka sha ba ka da buƙatar karanta wata addu'a don haka zanzan bai da wani tsari sai dai yana da ladabi cikin ladabbar shi ana son a sha shi da yawa in an samu idan a kofar Ka'aba ne ana so ka kalli Ka'aba sannan ka roki Allah idan kun ba kofar Ka'aba bane ka kalli al-Qibla ka roki Allah insha Allah Allah ta'ala zai baka abin da ka sha domin sa Allah ka bani imani wanda ya ce yana aiki ne a kudu kuma inda yake gari ne na waɗanda ba musulmai ba babu masallacin juma'a a kusa da su kuma ya ji hadisi da yake cewa duk wanda juma'a uku ta tsubuce mishi bai yi ba ya fita daga musulunci tsakanin inda yake da inda masallacin juma'a yake in zai je dawo sai ya kashe dubu shida malam yaya zai yi sai ka bar garin ka dawo garin musulmi aiwa abdullahi ya ƙasa Allah tana da yawa Wa ya da maka arzikin dole yana ƙasa arna ne to a nan zan maka wani gyara duk da tambayar tana da ma'ana na cewa idan mutum ya bar juma'a uku ya fita daga musulunci ba haka lafazin ya zo ba amma dai ma'anar abin tana hukunta haka maza Allah yake duk wanda ya bari juma'a uku ta tsubuce mishi Allah ya rufe zuciyar shi ya damke zuciyarsa ma'ana ya zama munafiki to shi ko munafiki baka ce mishi kafiri kai tsaye amma dai hukuncin kafirai da rai ku za ka kai abin da muke ce maka sai ka kalli abin da kake samu idan a wata ko kuma a sati kana samun abin da zai ishe ka kaci ka sha abin da zai ragu dubu shida ka je masallacin juma'a ka dawo ba ka da uzuri a gaban Allah amma idan ya rama da kake samu bai fi dubu shidan ba idan ka za ka tattara dubu shidan ka je masallacin juma'a ka dawo ba ka da abin da za ka ci sai mu ce ka bar wannan garin ka koma garin musulmai babu wani dalili da za ka zauna kafar turci addinin kai lalace amma matuƙar abin da kake samu zai ishe ka ka ci ka sha ka yi buƙatar yau da gobe kuma ka samu dubu shida da za ka je juma'a ka dawo kan ya kun maka alkhairi amma in babu to ka yi haƙuri ka bar garin matukar ka bar garin don ka tsira da imaninka Allah zai ɗaura ka ya sanya ka ya datar da kai daga garin da za ka samu kuɗi fiye da abin da kake samu a can kuma imanin ka bai tabayyara ba Allah ka kula mana da imanin abu na ƙarshe kamar yadda muka nemi taimako na fanal alhamdulillahi a cikin fanal goma sha biyu da muke bukata ya zama samu guda bakwai muna neman ragowar guda biyar akwai wata baiwa Allah da muka da ta a shagon mantar tsada ta ce malam na ji tafsiri ganawa ta dauki naira dubu ashirin da biyar ta bayar Allah ya saka mata da alkhairi ga wata baiwa Allah ta aiko da kuɗi naira dubu uku ta ce wakafi ga Fatima ban sani ba ko yatta ce ko uwarta ko ita kanta ita ma dubu uku ya zo Allah ya saka da kai muna roƙon Allah ta'ala yanda ka sauƙaƙa mana abin da ya gabata ka sauƙaƙa mana abin da ya rage abin da muke nema fanas ne da haka duk wanda Allah ya ba shi iko ya kawo ko kuma ya sa cikin account ɗin da muka ambata double zero double one two zan maimaita double zero 2017 zan maimaita biyu, ɗaya ɗaya biyu sifili, ɗaya bakwai ɗaya uku jaiz bank za ka ga islah foundation for social development duk waɗanda suka ba da gudunmu Allah ya musu kwici da gidan aljanna waɗanda ba su bayar ba suke so su bayar Allah ya kawo musu ya yassare mu babban malaminmu a shek سعيد حسن جينجر الله تغافر فرسا الله كيافي مش الله كصاع جنة مكوبة إذا متو متابو الله من مسوى في جنة النعيم هذا رغم إنا مكفاني الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Allah madaukakin farki bayan ya umarce mu da mu imani da shi kuma ya yi mamakin waɗanda ba sa imani da shi sannan Allah madaukakin farki ya jawo hankalinmu da mu dinga yin sadaka muna taimakon addininsa muna taimakon bayinsa to shi a tabi'ar Allah idan ya ce ka yi kaza zai gaya maka roman da isa in kai za ka samu idan yake ka bar kaza zai gaya maka hatsarin da za ka fada in ka kika yi aikin da abin da ya ce da aka yanzu Allah ya kira mu zuwa ga imani Allah ka bamu da imani Allah ya kira mu zuwa ga sadaka da taimako Allah ka ba ikon taimakawa to sai Allah ta'ala ya nuna wannan aiki da aka ce ni duk wanda Allah ta'ala ya bashi iko yayi zai ga amfanin abun amma ranar tashin alkiyama ba mamaki a nan duniya kai ta sadaka kai ta sallah kai ta azumi kuma Allah ya fuska da wahala abin da ka ci mai gagare ka matsalolin yau da gobe su yi maka katu kwantar da hankalinka ka zo jin daɗi duniya ba jin daɗi a lahira ake idan ka kafa mu daɗi a nan duniya ribar kafar duk duniya babu wanda Allah ta'ala yake so kamar annabi Muhammad amma mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka yi wata uku ba daura girki a gidan shi dan ka gane cewa duniyar ba wata tsiya ba in an samu alhamdulillah in ba samu bai asara ba sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka cire manzo Allah ka cire annabawa ba wanda Allah yake so kaman sahabbai cikin sahabban annabi kaf kaf sahabbai sahabin da yake da riga set biyu ba su sha irga su ba set biyu wallahi sahabbai masu riga set biyu ba su sha irga su ba kai ba set biyu ba set riga da wando mayafi da zani masu falle biyu ba su sha irga su ba mufaɗi ibn umar ya ishe ku mutuwa yayi aka zo mishi jana'iza sai fallan zani kwaya daya annabi ta kubuta shi da shi idan aka ja zanin aka rufa kan shi sai kafafun shi idan aka ja zanin aka rufa kafar shi sai kan shi ya bayyana talauci ba ya za a yi rasulallah annabi ya ce ku ja ku rufa kan shi kafafuwan shi ku sa ganye haka aka binne shi ga sahabin da ya zo gaban manzon Allah yana zaune sai ga wata sahabiya ta zo ce ya rasulallah ina son ka auren annabi ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shi alama bai so ya aure ta ba ta yi mushi ba amma annabi ba zai ce je ki bar son ki ba domin idan annabi ya ce bai son ka ka shiga uku ka lalace sai annabi ya ishara kawai ya nuna dai bai da ra'ayin ya aure ta wannan sahabin sai fahimci annabi bai son ya auri wannan baiwar Allah sai ya Rasulullahi in ba ka son ta ni ina so annabi ya ce kawo shi ba taɗi ba ganin so uwa da uba ba tabarma ba komai ko tadi da ita bai yi ba tadi bai yi da ita ba kana son ta ya kawo sadaki ya laliba babu wani bai tafi ka nemo ba aure ba sadaki ya je zagayo babu ya sha sullaye babu ni ban da shi annabi ya ce ya ga dangi dangin uwa da uba babu mai bandala ba ba wanda ba ka yi. ya dawo annabi ya ce je ka koda da zobe na bakin karfe ya dawo ya ce ba. annabi ya ce to ya za a yi ce to ni kuma yana son ka to kawo sadaki ke ce babu annabi ya ce baka mallaki komai bai ce ana mallaka me babban arzikin ka a duniya yake fallan zani kwaya daya ke ya kake so a yace a raba biyu rabi ni rabi ita annabi ya ce an raba bai ishe ka ba in an raba bai ishe ta ba da haka gaba ɗaya rayuwar shi fallan zani ne kwaya daya haka suka rayu annabi ya ce ya za a yi shi kuma yana son mata annabi ya ce kai baka iya komai a qur'ani ba ya ce a qur'ani kan akwai sai tilawa mala amma ba kundala to ya za yi ya ce na haddace bakar da ali imran annabi ya ce na aura maka aurenta fadakinka ka koya mata bakara ali imran kuma ka koya mata ta na zaman aure haka aka yi auren da haka duk wahalar da kaga kana sha kare da me ka ai kai musulmi ne kana da target shine lahira ka shiga aljanna to sadakar da kaji ana ta cewa Ka yi Allah zai ninka maka Ka yi Allah zai buɗa maka Ka yi Allah zai ma kaza in yi maka alhamdulillah in bai maka ba akwai asalin gurin biya shi ne lahira Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ranar tashin alkiyama za ka ga mu'minai maza da mu'minai mata ya yas'a nuruhum bayna aydihim haske yana haskaka gabansu bai baina aydihim wani a aymanihim kuma hasken yana haskaka bayan ranar tashi alkiyama za a tsaya a gaban Allah a cikin wani irin duhu duhu da ya kai tsananin duhu in ka tsaya ka daga hannunka saboda bala'in duhu wallahi ba za ka ga hasken hannunka ba ba za ka ga hannunka ba haka Allah ya ce idza akhraja yadahu لم يكد يراها أو يظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج نعم من فوقه موج من فوقه سحاب نعم. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من gaskiya na yi da kadishin ƙura'ani gaskiya na yi da القرآن. ƙura'ani ba da wato bala'in duhun ranar lahira Allah ya ce zulumatun ba a foka ba duhu ne ka duhu wasu malamai suka ce tun da Allah ya halicci duniya yake tara duhu tun da ya halicci duniya yake tara duhu na jiya da na yau in suka haɗu haske za su yi ko ƙara duhu tun farkon duniya shi shine zulumatun babu a ba ba'du Allah ya ce idza akhraja yadahu inda zaka daga hannunka lam yakad raha mutum ba zai iya gane shi ba ba zai iya ganin hannun shi ba Allah ya ce wa man lam yaj'al Allah lahu nur fa ma lahu min nur duk wanda Allah bai sa mu shi ba bai da don haka ya kai ɗan uwana ka sani akwai wasu duhai guda biyu a gabanka kuma wallahi sai za ka tafi da torchlight da imbata da sola da batar wanda za ka haskaka waɗannan duhu guda duhu na farko wallahi shine duhun kabari wallahi kabari dindin yake dindin haka kabari yake kuma za ka rayu a kabari baka san tsawon rayuwar da za ka yi wani zai shekara dubu wani dubu goma wani dubu ɗari Allah kada ya san kwanciyar da aka yi a kabari kuma duk abin da kana bukata a gidan duniya kana da bukatar shi a kana da bukatar gado da katifa kana da bukatar fulo da bargo kana da bukatar firij da ruwan sanyi to haka a kabari kana da bukata kabari ba a zuwa da kuɗi amma ana aikawa da kuɗi ba a zuwa amma ana aikawa da mu wani wanda zai tibi kuɗi ya tafi da shi kabari don ya siyayya kai ba kirista ba ko a kiristocin masu hankali sun san wannan shirme amma ka yi sadaka ka yi sallar dare abu daddar yakan ce ma iyalansa da almajiransa ku tashi ku yi nafila raka biyu a cikin duhun dare don ku samu hasken duhun kabari da haka in kana so ka tsira a lahira akwai ayyuka da za ka mai da hankali wurganja in ka shiga kabari ka samu hankali shi yasa na cikin addu'o'in magabata suna cewa Allahumma inna 'ala al-maut wa والقبر وظلمته والصراط وظلته ويوم القيامة وروعته سمعت ويا الله كثير كتي مكيو وجم متوى دماء جنتا متوى تنا دماء جي سكرات الموت فقال صلى الله عليه وسلم ماذا بيه متوى سيدة أكا جينا بني manzo Allah ya ce inna lil mauti la sakarat manzo Allah ya mutuwa tana da magaji. mutuwa akwai dukan zuciya inna lil mauti la sakarat manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam da ka magabata suna roƙon Allah ta'ala ya tsare su daga magajin mutuwa wal qabra wa zulmati suna roƙon Allah ya raba su da duhun kabari duhun kabari masifar wasirafa wa zallaci ya Allah ka taimake mu idan muka hau surabi kar mu zame domin a kan surabi akwai su ƙugiyoyi guda biyu ta amana da ta zumunci yin wanda yake cin amana jarab za ta jefa shi yin wanda yake wulaƙancin da zumunci jarab za ta jefa shi wani da ya hau sirati zai tuntsire wuta kuma gashi sai an hau wa in minkum wa in minkum illa waliha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce wa in minkum babu wani a cikin ku illa waliha sai ya bi doron wutar jahannama ya wuce kana ala rabbika hatman maqdiya wani hukunci ne da Allah ya yanke babu canzawa ba a ce sai an je da haka magabata suna cewa ya Allah ka taimake mu idan muka zo wuce sarafi mu tsallake ba ta da mun zame ba wa yawmal qiyamati wa rawati ya Allah ka taimake mu a filin alkiyama mu nabu kar mu samu firgicin ranar tashin alkiyama yanzu ko daukan ka aka aka kai ka Lagos baka taɓa zuwa Lagos ba kana jin hayaniyar Lagos sai ka rude karsa ina kai ina da filin alkiyama za ka ɗan ada yana da buƙatar haske a kabari kuma hasken nan kama hasken torchlight ɗin kai idan kana da torchlight mai batir ka babbatar ɗin ya sanyi za ka ga hasken bai ka ba idan ka bar shi ba taji sai ka ga ya kunnuwa idan ka bar shi batir ɗin ya lalace ya riɓe sai torchlight ɗin ta lalace haka hasken kabari yake ba ka hada wanda zai je gaban Allah in ya ga dama sallah yayi in bai ga dama ba yayi da wanda yake killoli guda biyar ba ka hada wanda yake salloli biyar da wanda baya yake nafila shi bai nafila ba ka hada wanda aka yi azumin nan ya ka zo tafsiri ta wanda yana can neman kudin shi ba ka hada wanda yin an sha ruwa yana raba ma mutane dabino da fiye wata da wanda kanshi kawai ya sani ba ka haɗa haske wanda an yi isha'i yake tsayawa a yi tarawiyi da shi da wanda da an yi isha'i yake fita gwargwadon ayyukan da kai na alkhairi gwargwadon adadin fanal na solarka da imbatarka wanda zai haskaka makaranta shi da haka ka tsaya kai aiki hujjar jama'a idan aka zama rayuwar kabari za a tsaya a gaban Allah a wannan duhu to a wannan ranar akwai da Allah ta'ala zai haskaka musu su ne mu'minai Allah ka samu a cikin su Allah ta'ala yake yawma taral mu'minina ranar da za ka ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata ya yas'a bai na aydihim hasken su yana tafa da su yana haskaka musu ta gabansu. wabi aimanihim da kuma ɓangarensu su na hagu ai yawma taral na wal mu'minati yau qiyamah ranar da zaka ga mu'minai maza da mata ranar tashin alkiyama yumbi nuruhum za zaka gansu da haskensu tare da su min amalihim a gabansu haske ne ba za su fada kutani ba wa aimanihim, haske ne a bayansu أمين الله تعالى فقال تنقص في التعاليم يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نعم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نعم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أيضا وفرقم آية على رمى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر dukkan mu masu laifi babu wani wanda bai ma Allah laifi muna samu kanmu a cikin watan Ramadan wata na tuba da istighfar Allah ta'ala ya kira mu dukkan mu yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani tubu ila Allah tawbatan nasuhan Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya wannan ya nuna ashe har yana iya saba ma Allah har yana iya saba ma Allah karka yaudar kanka karka yaudar kanka kowa ya san laifin da yake ma Allah ya kokari ya tuba Allah ba abokin wasan ka Allah ya yi tanadi ya ma kowa tanadi wanda ya dace da shi in kai abin da ya kamata Allah zai maka sakayya da aljari dan ka saba mishi zai kona kuma wallahi ba za ka iya jure ma azabar Allah Allah ka tsare Allah yake alladina amanu ya kullu kai imani tubu ila Allah tawbatan ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau ingantacce asa rabbukum ana muku fatan ubangijinku an sayi ankum sayyi'atikum zai kankare muku zunubanku wa kuma jannatin tajri min ta al-anhar Allah zai shigar da ku aljanna wacce ƙoramai suke gudana a tsakaninta a ƙarƙashinta yau mala'iku zillahu lalina amur ranar da Allah yau ranar da Allah ba zai wulaƙanta annabi ba na amanu ma da waɗanda suka yi imani tare da shi ba mamaki a nan duniya ka yi imani wani ya wulaƙanta ka wani ya kaskanta ka wani ya tozarta ka wani yana maka kallon wulakantacce a nan duniya ne ka yi haƙuri a kan wannan imani wannan abin da ayoyi suke kiran mu a kai ka yi ƙoƙari ka dage kar ka matsala a yau an wulakanta ga gobe za a wulaƙanta ka shi ne yau mala'iku zillahun nabi ranar da Allah ba zai wulakanta annabi ba wallazi na amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum ya tsabai na aidihim wa bi aimani hasken mu'minai yana haska musu yana tafatar su baina aidihim ta gabansu wa bi aimanihim da kuma ɓangaren su na dama Allahu akbar a ranar tashi alkiyama ga su da haske amma wallahi mu'mini bai samun natsuwa sai ya gan shi a cikin aljanna sayyidina Umar a hadisai daban-daban mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar dan aljanna amma Maza Allah yana da sahabi mai suna Huzaifa ɗan Yaman Huzaifa ɗan Yaman duk sunan wani munafiki annabi ya gaya wata rana na Umar ya aika a kira Huzaifa ɗan Yaman ce ya kai Huzaifa Don Allah ka gaya mu a cikin listin sunayen munafikai ba sunana Huzaifa yake haba Umar annabi ya ce kai ɗan aljanna ne a gurare daban-daban daban ya ce babu sunanka amma da yau kada wani ya ƙara tambaya na sauran annabi muhammad tun da annabi ya ce in ɓoye kai na gaya maka amma kada wani ya ƙara tambaya aka zo aka ce haba umar yaya kake tambayar a sa ka a duba sunanka ko kana cikin munafukai alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dan aljanna ne yace manzo Allah ya ce ni dan aljanna ne lokacin da yake da annabi ya mutu ya bar mu sai na abubakar ya yi mulki muna ƙarƙashin shi bayan wucewar abubakar na zama khalifa na kula da dukiyar musulmi na yi kaza na yi kaza ban sani ba ko al'amarin ya canza ya ce wallahi annabi ya ce ni ɗan aljanna ne na yarda amma da zan ga ta ɗaya a cikin aljanna ya ce wallahi ba zan taɓa natsuwa ba sai na ga ɗaya ta shiga na ji na tsundun sannan na ni ɗan aljanna ne yace ina gudun in sa kafa ta ɗaya aljanna wani ya riko baya na yace in dawo na ta haƙƙinsa a zo a cire haƙƙinsa sa suna na ya koma cikin wuta shi yasa sayyidina Umar idan yana dawaci yana kewaye ɗakin Allah idan ya zo rukunin yamani da hajjul aswad ya karɓa ya ɗaga hannu yayi addu'a yace ya Allah idan kayi Umar ɗan Khattabin dan wuta ina roƙonka arziki ka cire sunana daga wuta ka mai da ni aljanna ya ce domin kafata ta wallahi jikina bai iya jure mautar jihanna don haka mumini ya ruduwa da imaninsa Ba baya kuri ya barazana da kuri da barazana ana yi ne in an shiga aljanna shi fara ranar tashi alkiyama mummune haske ne a gabansu da daman amma duk da haka addu'a suke yi suna cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana haskenmu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai Allah ka cika mana hakkin to anan ma sai Allah ta'ala yake yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ranar tashin alkiyama za ka ga mu'minai maza da mata hakke a gaban su hakke a daman su suna tafe ana musu bishara Allahu akbar ana ce musu bushrakum al-yawm al-bushrunku a yau jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuna da wata aljanna wacce ƙoramai suke gudana a tsakaninta ay yuqalu lil mu'minina wal mu'minat za a ce ma mu'minai maza da mata bisharatukum al-azima hada yau. yau kuna da bishara mai girma ai yau malkiyamati ranar tashi alkiyama jannatul lakum kuna da wata aljanna ta ku ce tadkhulunaha za ku shiga Allah ka shiga da mu ya jari min al-anhar Ƙoramai suna gudana a ƙarƙashi. min al akwai ƙorama. ta ruwa aw labani akwai ƙorama. ta nono au kamri, akwai ƙorama. ta giya au asali akwai ƙorama. ta zuma Allah ta'ala ya gaya mana irin wannan tanadi da ya mamu ne ya yace a daren ma مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم قاموا munan أنا ana cikin mu صلى بزيد. wana ce haƙuri da iyayen shi ba zai yi ba wana ce zumunci ya ce ba shi ba ɗan uwan shi har abada wana ce ya taimaka fi ya ce su mutu to duk yi ka kare da wanda ya da'a da wanda ya saba ma Allah duka za mu kuma za a bayyana a gaban Allah kuma Allah ya kira ne lissa ta ka kowa muminai suna da aljanna Allah ka ba mu الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون مطل الجنة الله تعالى يقول مثل الجنة التي وإلى المتقون misalin aljanna wacce Allah ta'ala ya tanaje ta ga masu yin tsoron Allah fiya alharu min ma akwai korama ta ruwa fiya alharu min ma in gairi afi wanda yake ruwa ne ba mai tsarki ba wa alharu min labanin lam yataghayyar fa'u akwai kuma korama ta nono wanda ɗanɗanon shi bai canza ba wa haru min khamrin lazzatin lishari? akwai kuma korama ta giya mai daɗi ga masu sha wa anharun min asalin musaffa akwai kuma korama ta zuma tatacciya wannan shine sakamakon masu bin Allah to sai Allah ya wata tambaya don Allah ka ba kanka amsa sai Allah ya ce bayan wannan tanadin da ya yi ma masu tsoron Allah wa na harin min asalin musaffa wa lahu fiha min kulli samara duk abin da ka sani ne ayan itace Allah ya tanje shi aljanna sai Allah ya ce yanzu mutumin da aka yi shi wannan tanaji zai zama daidai kamar wa khalidun finna kamar mutumin da ya shiga wuta da wasu wasu ma'an hamiman aka dinga shayar da shi tafashashen ruwa faƙafa a am'a'ahu mutum ya sha ruwa ya cike ta uwar zai daidai da mutumin da yake da ƙorama ta ruwa ƙorama ta nono ƙorama ta zuma ƙorama ta giya ba za su zama ɗaya ba dan menene zaka daukan makanka kasantacciyar rayuwa a dai lahira ka shiga wuta ga ɗan abubuwa ɗan ƙanana wanda za ka yi ka samu aljanna to da haka su yan aljanna za a dinga yi musu bushara bushara kuma yau sun ta jari min tafiyar annahar kuma abin da zai burge ka aljanna khalidi na fiya in an shiga ba za a fita ba bambancin aljanna da gidan duniya ke duk wata ni'ima da kake jin daɗin da ko tana da iyaka yanzu tafsirin nan da ake za ka ji kamar kar a daina ko wallahi dole sai an daina lokaci zai yi a tashi gobe a dawo a zo a yi ana nan ana nan duk inda aka kwana talatin shi kenan kuma an kare sai bacci idan kuɗi Allah ya baka idan mulki Allah ya baka ko shugaban ƙasa ka zama wata na ba kai bane a kujerar in ka shiga fadar shugaban ƙasa ka shiga fadar gwamna za ka ga hoton tsofaffin gwamnoni wallahi wani ko hoton shi ba idan ka je fadar sarakuna za ka ga hotunan sarakuna wallahi wani ko hoton shi ba ya ishe ku misali shekara goma sha da suka wuce a lokacin da janar buhari yana da farin jini a najeriya in kana neman takarar kansula sai ka haɗa hotonka da na buhari haka ne duk mai neman farin jini sai ya sa hoton shi da nawa yanzu da zan ce ka kewaye zariyar nan ka nuna min fassan buhari guda ɗaya na baka aiki ka je ka nuna min wata bana ta buhari ko wata fassa ta buhari wallahi an kare kuma in dai ba wani ikon Allah ba ya ma za a yi a tsarin Allah sa'annan a tsarin constitution ai ya kare ko to shi ke na an kare wannan gidan duniya ce amma ban da lahira a lahira in ka shiga ni'ima wallahi ka shige ta kenan har abada shine Allah ya ce bushrakumul yau jannatun tajri jannatin tajri min ta al-anhar kuna da bisharar wata irin katafariyar aljanna sai Allah ya ce jannatin wata irin aljanna ma'ana duk wani abu da kake ji a duniya akwai fiye da shi a aljanna fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar fiha kullu ma tashtahihi al-anfus wa talazzu biha al-a'yun aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba jin labarin shi ba akwai abin da zuciya ba ta taba tunanin shi ba a cikin aljanna duk abin da rai yake so akwai shi duk abin da ido in ya gani zai ji daɗi akwai shi a aljanna wallahi kowa ya aiki wurjanja duk abin da za ka yi ka samu aljanna kai idan kuɗi Allah ya baka karar da sojan taimakon addini idan ilimi Allah ya baka karantar da al'umma idan lokaci Allah ya baka ka yi amfani da cin wajen yi ma addini hidima kamar da muka ambata a jiya da komai kana iya shiga aljanna akwai akwai mata a cikin banu isra'ila Allah sallallahu alaihi wasallam yace karuwa ce karuwa ta baya a dangi ta ba wucewa ta ga kare a bakin ridiya yana lallage alamar yana da bukatar shan ruwa ta kwance mayafinta ta ɗaura takalminta ta ɗebo ruwa ta ba ya sha Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata kurakuran ta ya ba ta aljanna idan karuwa za ta shayar da kare ruwa Allah ta'ala ya ba ta aljanna ina ga mummini wanda ya ciyar da mai azumi ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka yi amfani da dukiyarka ka kaje da wajen yi ma Allah da Mazala sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutumi da ya shiga aljanna saboda itaciya da ya ganinta tana cutar da mutane ya tsari. Ka yi amfani da wannan damar da Allah ta'ala ya baka ka shiga aljanna. Dan boko ne kai, ka yi ritaya, ba ka da abin yi, akwai ayyukan yi da yawa na addini. Ka zo ka samu wani masallaci, ko wata makaranta, ko wata santa ta addini. Malami na yi ritaya ni da aiki, kuma yana da experience na boko. ka gaya mun tsare-tsaren ku in taimaka muku wajen tsare-tsare fayil fayil na za a ware shi misali yanzu mu'anin ma'asasa muna da kwamiti na marayu marayu ne zalla ana ba su abinci ana ba su tura ana taimaka musu bakin gwargwado muna da ɓangaren masu sikila ana taimakon masu sikila ana ba su magani ana musu canza musu jini ana musu kaza ana musu kaza muna da ɓangaren sulhu tsakanin ma'aurata tsakanin mata da mazajensu za ka iya zuwa ka ba da gudunmuwa akwai masallatan da suke ɗaure-ɗauren aure ba su da tsari kowa ya ba da gudunmuwa a addini kana da lokaci ka zama mai share masallaci kana da lokaci ka so turaren wuta ka sa a masallaci ayyukan addini da su nan burjik wannan musuluncin da ku gani yana da ramuka ko fuska waɗanda ake kawo mashi hari ta ko'ina ka yi ƙoƙari ka tara wata sazara, ka tara wata sagara wata kafa wacce ake kan toshe za ka toshe ma musulmi kada wani ya kawo ma musulunci da musulmai hari ayyukan alheri suna nan da yawa ka tafi asibiti ka tafi makabarta ka je masallacin juma'a akwai ayyukan alkhairi da yawa amma mun tare akan abu daya ka ana ta rigima akan limanci kan manyan manyan malamai suna ta rigima akan limanci waye gaya maka sai ka zama liman zaka shiga aljanna waye gaya maka in suka hana ka limanci kira sallah in suka hana ka kiran sallah share masallaci in suka hana ka share masallaci wanke bayi in sun hana ka wanki wanke bayi yi nafila sun yi sun hana ka nafila don me za ka faɗa da wani kamar kimar dini duk abin da wani ya ce karka yi rabu da shi in masallacin unguwarku sun wulakanta ka masallacin unguwa suna maraba da shi kai dai ka iya kan iyawarka ka shiga aljanna kuma yadda muka faɗa har waɗannan matasan muna da buƙatar su ɗan social media muna da buƙatar ku yanzu akwai ɗalibin da shekaran jiya da muka yi karatu a kan wace addu'a ce kuwa sai yuki na mawu min fadli inna ya yanke addu'ar sai ya rubuta addu'ar da hausan boko daidai gurin sai ya fara watsawa ko sai na ga yana yawo a social media sai na kira shi na ce wannan rubutun cire shi shi da larabci na gyaggyara mai yanzu wannan aikin da ya yi na wannan kilifin ɗin ɗan kit Allah kaɗe ya da zai samu ni yanzu ka ce in yanke karatun ban iya ba ɗan social media ba ne ban iya ba kai ka iya ni na iya karatun na karantar sai kuma ɗan social media yanke ka wafa haka ake yi kowa ya yi ƙoƙari ya san wani aiki yana da shi wanda zai taimaki addini ya tsira a lahira shine Allah ta'ala ya ce bushrakum al-yawma ta, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma Allah ka rabo da mu aljanna Allah ta'ala ya ce al-fawz al-azim ka samu ka shiga aljanna shine rabo mai girma ay dukulu tilka al-jannat samun shiga waɗancan aljanu wato aljannatai fil akhirati alahira wal khulud fiha ka samu ka shiga aljanna baka fita ba huwa rib'u shine asalin riba wannan jahu da tsira al'azim mai girma domin duk daɗin da ka ji a duniya ka je lahira ka shiga wuta ka Allah ta'ala yana cewa faman zurbiha 'anil wa udkhila al-jannata faqad hmm. wa ma al dunya illa mata'ul Allah ta'ala yace faman zurbiha 'anil nar duk wanda Allah ya taimake shi aka je lahira aka tsayar da shi daga shiga wuta wa udkhila aljannata ya samu ya shiga aljanna faqad faza wannan ya samu babban rabo Allah ka ba mu aljanna wannan shine sakamakon mu'minai waɗanda suka bi Allah da sakamakon su aljanna to kafirai ko da munafikai yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lilladheena amanu qulna naqtadi min dunikum qila irji'u ila وقل ليتني فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وما وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معهم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير بايق الله تعالى يا بيا منع sakamakon mutanen kirki mu'minai aljanna Allah ta ba su sai kuma ya ba mu labarin munafikai su kuma ya za a kare da su Allah shi ya sani Allah ka tsare mu daga munafinci Allah ka tsare mu daga kafirci Allah ka tsare mu daga safa maka yanayin lokaci ba zai yi mu fassara waɗannan ayoyi ba domin ko mun fara ba za mu kare ba tunda dai mun yi magana aljanna ai gara mu kwana aljanna ko kar mu fara maganar wuta mu kwana a wuta kaga ai ba ta yi ko tunda mun yi magana aljanna to sai mu yi kokari mu kwana a gidan aljanna daman an shiga ba za a fita ba Allah ka shigar da mu da rahmaka ya kai mafi rahman masu rahama muna ƙara addu'a ga babban malamin a Sheikh Sa'id Hassan Dingir Allah ya gafarta musu wasu malamai ne muke da su a Najeriya guda biyu ɗaya baban ɗaya ɗaya ma baban ɗaya a ɓangaren kizalolin nan guda biyu muna da ashef alhassan sa'id wanda ya zo mana tafsiri a nan a ɓangaren kizalar jos muna da ashef sa'id alhassan idan suka haɗu a makka a gurare sai su dinga wasa da juna sai ce kai zo nan ɗana ni babanka ne sai shi ma ɗaya ce ni babanka ne domin shi wannan yana da sunan baban wannan wannan kuma yana da sunan baban wannan shi wannan alhassan sa'id wannan kuma sa'id alhassan to wata ana suna ta rigima a kofar jaru sa'id ko a wani guri sai ga profesor mansur sokoto sai ya zo wannan ya ce ni babanka ne wannan ya ce ni babanka ne sai ya ce to ni zan yanke ni zan wanke hukunci waye girmo ni wanda ya girmo ni shine baban ɗaya to da ɗan da uban duk suna lahira ai duka sun mutu shi wancan masanin alkur'ani shi kuma wannan masanin fikihu shi ne sa'i na ƙasa dattijo mutum mai kamun kai da dattaku waɗannan malamai ba za mu manta da su sun taimake mu a rayuwa sun haska mana wallahi muna yi musu addu'a Allah ya gafarta mu akwai babban malamin mu shek Abdulwahab Abdullah Gani Kano shi ma bai da lafiya yana kwance ban sani ba ko an sallame shi ko ba sallame shi ba amma lalle yana Abuja a kwance Allah ka bashi lafiya Allah ka sa jinya ya zama kafara a gare shi akwai babban limamin masallacin Juma'a na Asfala da ke nan unguwar Kaya alkali Malam Iliya shi ma yayi hatsari amma alhamdulillah na ga ya samu sauki hau dr muslim ya kawo ziyara ya je ya gaishe shi su ma muna musu addu'a Allah su sun sarki ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya <clears throat> Allah ta'ala ya sa jini ya zama kafara a gare su shi kuma babban malamin mu a shayar sa'id al-hasan da ya rasu Allah ka gafarta mishi Allah ka yafe mai Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu وأكرم نزله ووسعه لخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنب اللهم إن كان مفتنا فزر في إحسانه وإن كان مطيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجرا اللهم لا تفتنا من بعده أبينا مكرر سيئة مريري الله تبارك وتعالى وأنا muka yi الله Allah ta Allah ka yafe mana Allah ka mantar da shi a cikin zukata subhanakallahu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh